sama da gidajen Fulani talatin da shida ne aka ƙona tare da ɓatar da dabbobi kimanin saba'in a garin Dakogi da ke yankin ƙaramar hukumar Makwa a jihar Niger tarayyar Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa wannan lamari ya faru ne a sakamakon samun gawar wani mutum da ake zaton wani daga cikin Fulanin ne ya kashe shi. Wannan lamari dai ya yi matuƙar tayar da hankalin shugabannin Fulanin tare da yin kira da ɗauki mataki. Alhaji Sama'ila Rebe shine shugaban shugaban kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a jihar Niger. Gwamnati ya wama Allah ya shiga tsakanin mu da mutanen nan a tabbatar da cewa an ɗauki mataki yadda za a samu zaman lafiya. Muna so a kira su abi muna haƙƙinmu. haƙƙinsu da suke bin mu a bi masu haƙƙinsu a don har Allah ya tabbata bincike ya tabbatar musu da cewa Aliyu ne ya kashe wannan mutumin ko da kisa ya kama yi Aliyu a yi mashi mun yadda amma bannan da suka yi muna mu kuma a don har ba su suka tara muna wannan abun da suka kone ba da ganga suka je suka je suka kone wannan ba ai faɗan a gida ba ba faɗan bannan gona ba ne ba fashe aka tare aka yi ba ba komai aka yi ba a ce ba su san su ba duka da suka kone wurin tun ba a su ba gidan nan yake wurin nan wasu daga cikin fulanin da aka kona ma gidajen dai ga abin da suke cewa sunana alhaji bagga kana cikin wanda aka kone mu gidan eh, gidanmu ne an ka kone gidan an kone gaba daya gidanmu duka an kone ko abinci ba mu da abinci yanzu wani hali kuke ciki wallahi muna cikin hali sai kaka kai muna cikin matsala da ko abinci yaran mu da tsofin mu dukan su waje muke kwana mm, mm, babu ga kai an kone muku gida an kone mu na gida an kone mu na gida duka an ba abar komai ba ko tabarma ba gwamnatin suna na maje bako ba wai mu da aka kone ma gida kadai ne muke da matsala a kasan makwa a kasan makwa kabba hillacin da ke kasan makwa ba zaune lafiya yake ba gwamnatin jihar Neja dai ta ce tana shirin kai kayan agaji ga waɗannan fulani kasancewar hatta abincinsu ya sha wuta Muhammad Abubakar Sadiq shine babban daraktan kula da ma'aikatar harkokin makiyaya da gwamnatin jihar Niger ta kafa i a taimaka musu